inda muke karatun littafin shama'il a shama'il a kowace ranar asabar yau asabar ɗaya ga watan jimadar ula shekara ta shidda. bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi babi na uku babu ma ja'a fi sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karatu na hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه sai ka mu shiga karatu wata sanarwar da zan yi kuma ƙarshen karatu shine cewa asali shine kullum za mu yi karatu ko wace asaba muna karatu shine asali shine asali don haka insha Allah ko wace asaba mu yi karatu kasancewa ba a yi karatu juma'a ba ba shi zai hana ya kasance ba ina asaba ba wannan ya sa mutane sun yi kira da yawa yau sun yi tambaya suna tsammanin ba za a yi karatu yau ba to asali dai za mu yi karatu in guda ya samu tangarɗa ba shekirin nan guda yana samun tangarɗa ba kuma insha Allah za mu yi kokari ya kasance cewa ko da yaushe eh, ya kasance an yi wannan karatu za mu tashi babu ma ja a fi sha'ari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu wani zai magana abinda ya zo game da gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka yau ina fata za mu karanta babu guda biyu babu game da gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam da babu da ke bi mai babu game da gyaran gashi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam babu tarajjul babu yana game da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke gyaran gashin shi kamar da muka saba ko da yaushe kafin mu fara ko kuma mun yi haka kila so ɗaya ko so biyu mu yi bayani game da abin da babin ya kunsa domin karatun ya miƙe shine yanzu za a yi magana gani da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam Ɗan adam wajaje nawa yake da gashi wanda mafi yawa suke fitowa kuma aske su koma fitowa su yawa wajaje nawa a jikin shi wajaje nawa dan adam yake da gashi a jikin shi wanda su fito a aske su fito a aske yan basu kuma suna iya yawa yi biyar da ina da ina da gashin baki da gemu da hamasta da na mara <laughs> sai da na kai ɗan adam gashi wajaje guda biyar ke da gashi wanda ke su suke fitowa suna da wannan kusan kowa yana da sai ɗan kaɗan za a samu wani ɗabi'atar bai da haka yake kun ba aske waye ba to kaɗan ne gashin kai gashin mai gashin gemu gashin mai gashin baki ta ga uku a fuska uku a kai sannan gashin hamukta da gashin mara wannan su ne gashin biyar ko tun kuna tuna hadisa abu hurairar da ke cikin bukhari da muslim kamsun min alfitra ko hadisin na na Aisha da ke cikin sayi Muslim da Sunan Abi Dawud khamsun min al-fitra annabi ya faɗi fi'a ashrun min al-fitra hadisin na Aisha cewa abubuwa guda biyar suna cikin fitira ko kuma abubuwa guda goma suna cikin fitira cikin su annabi sai ya faɗi cikin ashrun sai ce ifa'ul liha barin gashin jemu zaka shi gashin jemu ne akai mai barin shi akai ko sai ce wa qastu sharibi da rage da wata riwaya ikfa'u sharibi rage gashin baki shi gashin baki ba a aske shi ne ake mai rage mai aka yi fa koye shiga ga alamu ne amma dai ba a bari ne fito da yawa na uku sai ce wa wa wa da kuma ige gashin hamuce wa halqul ana da aske gashin mara sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisan gaba ɗaya guda biyu a cikin hadisin hamsin milar sutura babu ifa'un liha a cikin hadisin ashirin milar sutura hadisin na aisha da ke musulun da abu dawud akwai akwai ifa'un liha yanzu hadisin da suka zo suna magana menene sutura menene daidai menene sunna menene yawa jaba musulmi yayi sai ya ambaci gashi hudu bai ambaci guda ba aka ambaci gashin gemu gashi nawa ke fito ma dan adam biyar wurare biyar gashi ke fitowa sani bacci na cikin fidara yana cikin sunna a bar gashin gemu ya gane shi barin shi aka ba a taba shi a rage gashi a ɓoye gashin hamutta sai na shiga yadda ake mai a cire gashin gashin baki kai a cire gashin hamutta sai na ga yadda ake mai a aske gashin mara ta ka yi magana guda hudu amma ba a yi magana gashin kai ba shi gashin kai babu inda ya zo cewa ga yadda aka yi mai baka shi gashin kai babu sunna game da ake ne duk yadda mutum ya yi wanda ya aske wanda ya yi tsaye baba wanda ya bashi kaɗan wanda ya bashi da yawa duk ɗaya ne ina fata mun fahimci wannan ka'ida ko kaga mun samu daga wa'ancan hadisan duk hadisan da annabi sun ce magana ga yadda ake da gasukan nan wannan ana bari ne wannan ana rage shi wannan ana aske shi wannan ana tsige shi amma bai faɗi na kai ba don haka na kai yanzu duk yadda aka yi haka ne yanzu abin da mu karantawa nan yadda annabi sassana yake da gashi shi in ku tuna farkon littafin na gaya muku wannan littafin ba duk abin da ya kunsa sunna ba ne a'a shi zai baka yadda annabi sassanan yake ai mun karanta wasu abubuwa baya da ba sunna ba ne kamar kala annabi sassanan ko ba cewa in ka suka ga ahalus sunna sai kala ka ta zama irin ta annabi sassanan mun karanta girman faruktan shi girman gaban shi tsayin shi girman idon shi duk wayannan ba sunna na naka yanzu haka shi littafin da abin da yake baka siffa ta ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ana so uh, ya kasance kafin yadda annabi sallallahu yake haka abin da za mu karanta yau game da gashi tsauri mafi inganci babu abin da asunna game da gashi na cewa a bashi ko a aske shi ko a yi baba ko a yi tsaye sai wurin ibada misali wajen aikin hajji uh, kaga ana aski ko kuma a yi mai a yi tsaye sannan ya aka yi ɗaya ya yi kwana bakwai ana yi mai mai ana yi mai aski to in ba irin wajen da shari'a ta ce in mutu ya shiga musulunci ana cewa ya yi aski gashin kanshi zil an ka sha'arar kufuri waktatin ne ne wannan zil an ka sha'arar kufuri ta bai da hadisi ya inganta don ka shi gashi na yau da gobe barin shi da barin barin shi babu abin da a sunna ciki abinda ya fi daidai wasu malamai ke cewa shine al'ada shine al'adar mutane mutum ya diba ya gani ne al'ada don yau za mu karanta wasu hadisai da kila mu ma sun saba ma al'adar amma za ka ji annabi sallallahu alaihi yana yi ka ci ka zama kiyafin game da game da yadda magana game da su annabi sallallahu alaihi wasallam karanta yadda yake wa gashin shi a gashin annabi sallallahu alaihi wasallam can bayan mun karanta akwai me jumma akwai ne wafra kasana akwai ne limma za zaka akwai jumma akwai lamma limma akwai wafra sannan akwai sadlu sannan akwai farko duk za mu karanta su yau sannan akwai abbafa'il wata annabi sallallahu alaihi da mu karanta yau yadda yake wa gashin shi ko dai ya sake shi baya gaba ɗaya ya sake shi baya da shi ko ya raba shi biyu gefe yayo gefen dama gefe yayo gefen hagu shi wani lokaci ya kawo ga kunne wani lokaci ya kawo tsakanin kunne da kafada wani lokaci ya kawo kafada na hudu ko kuma ya kitse shi ya yi tsoraye sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka duk zamu karanta sai kuma zamu ji me ya shewa annabi sun sai da haka hadisi na farko imam tirmidhi ya ce babu ma ja'a fi sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana cewa sha'ri da sukunin ayn ana cewa sha'ri da fatahul ayn duka kuma ana cewa haka a matsayin gashi abinda ya zo game da gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam imam tirmidhi yace haddathana ali ibn hujayr qala akhbarana isma'il ibn ibrahim an umayd an anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana sha'ru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila nisfi udhnayhi gashin annabi sallallahu ya kasance zuwa rabin kunne ne in ya kawo ga kunne shi ake ce mai na ya kaga kunna shafi ce mai wafura don ka wannan wafura ne to amma ku kiyaye abinda ban gaya muku ba shine in an ce <coughs> wafura mun yi na yi wannan bayanin wafura da jumma da lamma ya an ce wafura shi ya kawo game da kunne in an ce jumma ku ji ba wafura da fataha farko wawun fataha wafura shi ya kawo zuwa ina kunne ya an ce jumma da bamman harafi na ko jimu shi ya kawo ga ina ka faɗa yan ce limma da kasara yanzu za ka akwai fatina akwai kasara akwai damma limma shi ne tsakanin kunne da ka faɗa to amma in an ka ambaci guda cikin su to yana nufin gashi kun fahimta yanzu an ce jumma kawai ciki ba a kawo wafara ba yana yi ma'anar gashi ko wafara yana yi ma'anar gashi ya wuce mu baya na ɗaya kenan kamar alfakir wal miskin ne ya ce fakir da miskin suna da ma'ana amma ya bai faɗi guda ɗaya ya shiga kamar albir wal ihsan ko tsaye don haka yake kana sha'ar rasulullah sallallahu alaihi uzaihi gashi annabi sallallahu ya kasance zuwa rabin kunne ne don haka wata yakan yi gashi zuwa rabin kunne ne wannan hadisi kenan bai mu ji hadisi na gaba قال حدثنا حماد بن الصريح قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن الحب الزنادي عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الجنادي عن علي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة إمام الترمذي حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تتشينا كسن شيئنا وانكا injina na Aisha radiyallahu anha ni da Annabi sallallahu daga ƙwarya ɗaya halaccin mutum yayi wanka da matar shi daga waje ɗaya da da ƙwarya ko da bokiti ko da baho ko da shawa ko da mene ya halatta Annabi sallallahu ya halatta mutum yayi haka da mai Annabi sallallahu yana haka wannan hadisin iyakan nan aka san shi mafiyo duk wanda ya rawaito shi daga Hisham bin Urwa an abihi an Aisha wannan hadisi na tabbata ya rawaito ku a kutubu Sahara a cikin Bulugul Maram a cikin Sunan Abi Dawuda, a cikin duk iyakan nan aka kai shi to amma sai Abdurrahman bin Abi wanda ya rawaito daga Hisham bin Urwa sai a tashi riwaya sai ya kara yace wa kana lahu sha'run fawqa al-jumma wa duna wafra annabi yana da gashi fauƙan jumma saman jumma jumma kawo ka faɗa ko to sama bai ida kawo ba kenan kuma ne bai ida kawo ba wa dunal wafra kuma ya wuce wafra wani iri ne kenan limma da ya kasance yana da gashi a haka ayi yanzu abin da ke so wannan ƙarin da shi abu zinadi ya yi don shi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin cikin sunan tirmidhi yace hadha hadithun hasanun garib hadha hadithun hasanun sahihun garibun ya ce wannan hadisi ne asalin sahihu gari sai ce babu wanda ya rota shi da wannan ƙari sai abu sai abdurrahman bin abu zinadi ya ce shi kuma abrahman bin abin zinadi fiƙa ne daga wannan hadisi yana cikin hadisan da suke nuna ana karɓar da fiƙa in mutum fiƙa ko ta faru da fiƙa sauran jama'a da suka ruwaito wannan hadisin daga mishan bin urwa daga baban shi daga abin da don kai imamul bukari ma abin da ya ce wannan hadisin shi imamu tirmidhi da ya kawo shi yace na tambayi imamu bukhari yace wannan hadisi garibi wannan hadisi garibi ne domin me domin abin da aka san hadisin daga hisham bin urwa daga baban shi urwa ibn zubair daga nana aisha babu magana gashi an san dai annabi sosai yana wanka da nana aisha daga ƙwarya ɗaya daga makai ɗaya daga abin daga abin wanka ɗaya to amma ne sai sai ya ƙara da wannan zaka wannan agi ne wanda ana an san shi malama hadisi su inganta shi in mutum ɗaya ingantacce bal abrahama bin abin zinadi ko dai shine asbatun nas yana cikin min asbatin nas ga Hisham bin Urwa ka ƙarin da yayi ƙari ne wanda ake karba zaka zai yi yi ku kiyaye wannan fa'ida ta tafi zai yi yi zai yi yi akwai abin da aka ce Shuzud akwai wacce majiyadatu fiqa ku kiyaye abubuwa guda biyu ne in baka fahimce su ba sai ka samu iskali shuzud shine da zaka fiqa yana nuna cewa mutane da yawa suka ruwaici cikaratu daga malami to dukkaninsu mutane ne masu nagarta dukkaninsu sai guda sai ya ƙara wani abu da bai ci karo da abin da sauran suka ƙara ba kuma yanzu sauran sun wato annabi sassana yana wanka da na isha daga ƙwarya ɗaya kuma annabi yana da gashi da ya wuce kunne bai kai kafaɗa ba cewa ya wuce kunne bai kai kafaɗa ba ya saba ma ana wanka ƙwarya ɗaya bai da alaƙa da shi to wannan shi ake da hadisin in mutum biyar shidda suka wato daga malami guda ya ƙara irin wannan ƙari to mafi yawan malamai suna karɓar wannan to amma in ya saba in ya saba musu su biyar suka ruwaito shi ɗaya ya saba yadda suka saba sai a ce wannan shine shazi ko kuma su biyu suka ruwaito guda ya fi guda ƙarfi sai wanda ya fi ƙarfi ya faɗi abu wanda aka fi ya ƙarfi sai ya faɗi saɓani ne to sai a ce wannan shazi ne ba a karɓa Ba ka in ba saɓawa ya yi ba don mutum guda ya ƙara duk ana karɓa wani za ka same su da yawa ga hadisan ah, ishara an zamna tahiya ana nuni ko kuma ishara ake yi akwai masu ganin cewa a sai dai mutum ya zana tahiya sai dai ya yi farunta ne haka har wani ya rubuta littafi al-bushara bi shuzubi hadith ishara cewa hadith ishara ya shuzubi fa ɗan mutane to amma kuma cewa ana kaɗawa bai taɓa ma ana miƙewa zai yi a miƙe kuma ya kaɗa duk cikin tahiya ɗaya za ka babu saɓa da shi shi na albani ya hassana hadisan ko ya inganta su a cikin asal sifar salatu nabi Salam da kuma wasu jaje daban-daban da ya aiki cikin su akwai as a sahiha yanzu mun fahimci ƙari ko yanzu ƙari ne na Abdulhamar bin abin zina haka ne Abdulhamar bin abin zina wanda ke fika ne saf min asbatin nas ga shi Hisham da ƙorwa. sai ya ƙara cewa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce yana wanka bayan ta yana wanka da ita cikin ƙwarya daya sai ta ce me sai ta ce kuma ina da gashi da gashin ya wuce kunnuwa bai kai ina ba ke kai faɗa ba muka ce wannan hadisi wannan gashin shi ake ma me limma shi ne ta ce fawqal jumma yana saman jumma jumma shine ya kawo kafada to shi yana saman jumma bai ida kawowa ba sannan dunal wafra ya ya kere ya ya wuce wa wafra wanda yake ne ya wuce kunne tsaye muje za ka yanzu abin da ya ka yi muku magana tun daga farko wanda kuma za ku fahimta za mu yi ta ruwaitowa daban-daban wata ruwaitowa da jumma wata ruwaitowa da yana da limma wata ruwaitowa da wafra duk wani mutum wata ya yi aski wata bai yi aski ba wata ya rage wata bai rage ba duk da annabi sallallahu ba a taɓa ruwa cewa ya yi aski cewa kwabo ba in ba wajen aikin hajji ba mu'allikina ta kuma za ta takhafu so in ba wajen aski wajen aikin hajji bai taɓa bai taɓa aski ba ya aske gaba ɗaya amma dai kauli mafi inganci askin ba ba bid'a bane ba bid'a bane da wasu malamai suka cikin bid'a saboda lantar cikin bid'a saboda khawarij suke asu zan siffar su ne suke son boko da yaushe amma dai an samu wasu sai irin azil an sha'ar ra'asi uh, azil an sha'ar azil an ra'asi waqtatin da irin kuma irin su uh, da ga an yi ai aske gashi rage an bar rage ce aske duka ko a bari duka zaka duk wani ya nuna halaccin a aske dai قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو خطر قال حدثنا شعبة عن أبي إبهام عن رباء بن عازم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه إمام إمام التيمي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قبر سنن شعم بن الهيثم القبعي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن آزب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا أكاتك يا كوشي مكو بعيدا كوكو أكيمي wa'aida duk haka ake rubuta su wa'aida ko ba'ida ma bainal manki bayni yana da nisa tsakanin kafatun shi wata yana da fadin kafatun wa kana jummatuhu tadribu shahmata uznayhi jumma kai ne jumma gashi da kawo ina ga fada ya kasance yana bugun kunnuwa ne da haka ko da ya kasance ina da yawa kuma ya kwanta cewa yana bugun kunnuwa ko kuma kasance a yi jumma ana nuhin ana nuhin wafura tunda ita zo cikin hadisin tsayo قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسط كان يبلغ شعره شعبة أبنيه أي إمام تيمية حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي جرير بن حازم كيلان أن قتادة قال قلت لأنس قتادة تاجي أرمي كنا كان بي أنس رضي الله عنه kai kaifa kana sha'u rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya gashin annabi sai ya kasance ala lam yakun bil ja'd yace bai kasance bi a ja'ad ba na'am ne hmm? ne ya ake haɗe su ko kuma ja'adin rajin ja'ad shi ne gajere saɓanin shi shine me asfaq wanda shi shine me shimfidadde ta ce lamya kun bil bai kasance gajere ba wala tasafi bai kasance kuma shimfidadde ba wa kana yablugu sha'ruhu shahmata udlayhi gashi ne ya kasance yana kawo ga fatun kunnuwa ne wanda shaka ce ba me kenan wafura ko ayyuka قال حدثنا محمد بن يحيى يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي خالد قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أدمة وله أربع غدائر طيب إمام إمام الترمذي حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت أم هاني بنت أبي طالب الله يقرأ متى دائق وقلي بن أبي طالب شقوة أيقوة أيا تكتشى قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أدمة وترى النبي صلى الله عليه وسلم يازو مكة ولزوا ديني وله أربع غدائر هنا دكورة يبدأ هدوء baka cika abinda annabi sallallahu alaihi yake yi yana yin tsoro a gashi ne zaka yana da tsoraye guda hudu wani lokaci yana tsoraye guda biyu zaka yin tsoro da rashin yin tsoro namiji yayi kitso ko kai yayi kitso wannan al'ada ce al'ada su lokacin annabi sallallahu haka suke annabi sallallahu wata ran ya bar gashi ne ya gashi baya wata ran ya raba shi biyu gefe dama gefe hagu wata ran ya tsoraye guda biyu wata ran kuma ya tsoraye guda hudu A Hassan bin Ali shi ma yakan yi tsoraye har yanzu akwai mutane masu tsoron Allah masu ilimi halin sunna na kwarai masu yin tsoraye da gashin su domin suna da shi amma wannan yana komawa ne ga al'ada zaka wani in yayi a nan irin wajen mu in mutu yayi yayi bai kyauta ba za ki ba kyauta ba ki don mi kai in kai koyi da wani dan kwallo kamiri ko wani musician yi haramun kai man tashabba bi qaumin fa huwa in kai kai koyi da mata ma haramun kai sai dai irin wannan baka cewa kitso ga namiji haramun ne aka cewa kitso ga namiji kin ce annabi ma haramun ne amma dai za a samu mai mafita to hakan da zuta bai da suka yi a'a kawai sun zun mallamai da kai yanzu manyan mutane hannu suna da kai a kai inda suke da noman ne sai ka ce nan wajenmu ita haram da halarta Allah ce baka ka kutsawa ciki sai dai abin da ya saba ma al'ada ta kai kai kafa kafa da shi ka ce mu dai nan ba al'adar mu bace ba al'adar kwarai bace a ga mutum ya fito da da kitso ba daidai bane kuma akwai abubuwan da zai yi kamar koyi da mata idan ya yi shi koyi da mata ko koyi da wani mawaki ko koyi da kaza ya kasance haramun ne wannan habbarin gashin har aske gashin ya kasance ya yi aske gaba ɗaya domin koyi da kawari irin shi ne wasu malamai suka ce bid'a ne aski talkobi na'am na'am eh akwai bayan roji hillari da hanyar suna suna kitso maza za a suna kitso ba ba haramun suka yi ba ka ta sun yi haramun wani yana takaita halas da haram ga al'ada kai zaka akwai wanda yake cewa namiji ya sa a tamfa haramun ne sai dai ya sami sai dai ya sa shan dara sai dai da bijin sa a tamfa hausawa suka yarbawa suna sa leshi suna sa a tamfa zaka su duka hairere zaka ji suna haramun dai kawai addini shi da ba su iya hausa ba ba haka bane bahaushe shi ga al'ada shi bahaushe gare shi namiji yana sa mace zana sa a tabbata na sa shi amma shi da ya rabe da wanda ba ma da ya rabe akwai masu al'adun namiji yana sa a tabba namiji yana sa yana sale shi akwai masu al'adun namiji yana sa zane kuma musulmi na kwarai kwaye yanzu akwai annabi sai sallan ne ma shi yasa har annabi kitso yayi sana annabi zane yasa amma duka haka bai bai shi su sunna ba bai shi su sunna ba duk wa'annan abubuwan al'ada ne baka in kasa jakka, ko kasa kaftanin ka ko kasa kulenka babu lada ko daya shi ma in ya sa atamfa ko leshi ne babu lada ko daya wannan duk al'ada ce kai garin ku a shadda ake sa kaftani shi kuma garin su leshi ake sawa tamfa ake sawa a a leshi tuwayin mata ne karya kake babu hadisi ko aya take leshi tuwayin mata ne ba ka tashi ka ji ana faɗi gehe kawai haka da yan shadda da yan layi layi haka kawai sha hujja ka ba ka hujji da hujja haka zaka me yasa suke a wajen ku in ka je Somalia maza suna sa zane. in ka je Kenya maza suna sa zane. in ka je Eritrea maza suna sa zane. in ka je Indonesia maza suna sa zane. in ka je Malaysia maza suna sa zane. kuma in ka je Bangladesh maza suna sa zane. in ka je India ma akwai inda maza suna sa zane. kuma duk musulmi amma al'ada ce amma yadda kake ganin abin zan mamaki zakka ma haka kake ganin zan mamaki zakka ma haka duk mutane suke ga abin da ba su saba ba wani ya taba tambayar usaimin rahmatullahi alaihi yana halatta a sa wannan abin da ake sa in ka kamar ɗan kwali in ka shi ma sai a sa wannan abin sama yana halatta a sa saboda ba al'adar mallamai bane da ma'abuta ilmi su saka a irin saudiya shi kuma irin kuwait mallamai ka sa wannan in ka ga mutum da wannan makawiya to mallami ne a kuwait a saudiya kuma in cikin mutum da irin wannan to dan gaye ne ko dan sarauta ko wani mai kuɗi za ka zo su ne na halatta a sa shi sai gobe hito karatu da shi ya ina mai tambaya yana halatta a sa shi sau da mutane sun sha su suna ɗan ƙyamar abin da ba saba da shi ba yanzu akwai wani mutum na kafa waɗin wani labarin cikin wani ana yanzu ya ce ma wani ɗan najeriya ɗan kano ɗan sudan ne yanzu yana mai wa'azi bakin gaskiya take da a babban riga shi ba kin fahimta sai saba bai ga haramun ya ce mubazzaranci ne Allah ya hana mubazzaranci da yawa Qur'ani ka sa wata ta kuma ka sa wata sama ta haka duk da bi ya ya duk babu ba kuma ka kai ka yi ki biyu duk da kake ganin wani da akamfa da lai saka wani ke ganin ka da babban riga ka sa kana ji haka wani ke ganin ka da aiki akwai masu wannan shi da ya ce wannan mata aka sani da kawa sai kuma ta ce kuna ka kawa ma ka kashe da mata ne cewa ta shan da ba ta bari al'ada ce ta ba za ma da wani haka wajen mu za ka wannan bai zama haram bari ba? ɗan kanun nan yana da basira sai ce mai yanzu ka ce mini ɗan su da ne da mahaifin ne ka ce mini wai babban rigan bazaranci na shaza haramu ya ce wannan ran da abawar da kake aza ga kan kawa tana wa mutum goma kusan rawanin su yan su ba sha Allah ya ce wai addawarin da bi fokar a cikin ya ce wannan ran da abawar da kake aza ga kan ka tana wa mutum goma tuwa ni ka ala daga kan kai ne ko kace wanda ya sa babban riga to haka mutane suke suna kyama abu don haka wani sai ga yanzu kitso wani sai ga In wannan baka cewa haramun yanzu annabi ya yi kitso alhassan ya yi kitso habbai sun yi kitso har yanzu mutane na kitso amma kuma al'adar su ne baka baka cewa kitso haramun ne Allah baya haramta irin wannan abinda haramun shine shan giya shi shan giya haramun ne a Sokoto haramun ne a Saudiya haramun ne a Malaysia haramun ne a America abinda haramun shine zina abinda haramun shine luwadi abinda haramun shine ƙarya abinda haramun shine abinda Allah ya haranta ko Annabi sosai ya haranta da nasu amma abin da kawai ka tashi da yin kaga ba haka ake ba don shi abubuwan koyin maza da mata to sai an kula ya kasance cewa a garin mu kaza ga kaza don shi zamu zo ko gyara gashi irin da annabi sai ki gyara gashi irin nan ai mata kai a gyara gashi wani a sa shi nan wani yayo gefe haka ko a kama shi a yi baya da shi to amma zama da baka da shi haka nan ko baka tashi ka aiki ana yala da ku ba ba za ka ce ba za ka ce za ka kiyaye waɗannan abubuwan na al'ada da yaushe suke zama haramun da yaushe ba zama haramun ibn hajar al-asqalani cikin fatahul bari bayan ya kawo hadisa an radiyallahu anhu kana yuhibu sha'ruhu man kibayhi wancan hadisin ya wuce na cewa gashi annabi yana bugun kafatun shi sai ya ce wa ma dalla alaihi al-hadithu abinda hadisin yake nunawa min kauni sha'rihi sallallahu alaihi wa sallam cewa gashi annabi sallallahu kana ila qurbi minki bayni ya kasance zuwa ga eh, kusan kafadun shi kana galibu ahwali wannan shine mafi yawan alinai mafi yawa haka gashi annabi sallallahu yake yake wa kana rubbama qala hatta yasiru zuaba wata ran yana yawa har ya kasance kamar tsoro zuaba sai kasance kamar kahu haka guda biyu kamar da zamu zai magana wa ya ta hudu a ƙa’isa wa bafa’il sai ya ɗauki tsoraye sai na ƙashe mai da shi tsoraye kama akwai da abu dawo wa cikin da sanadin hasalin min hadisi un nihali wannan hadisin ke nan ƙalar ta ce ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makaka wala hu arba'u gada'ir anin sa ya zo makka yana da tsoraye guda hudu wa fi lafin ga wani lafazi bafa'ir koraye bafa'ir wa fi ya ci maja inda ibn maja kuma cewa ta yi arba'a gada'ir ya ani bafa'ir ta haɗe lafazan guda biyu duk dai masu nihin tsoro wal gada'ir jam'u gadira bi wazni azima wa bafa'ir bi waznihi wal gada'ir hiya zawaid shi wa'annan tsoraye ne shine wa'annan kamar kaho da a cewa ko wutsiya wutsiya a aqa'isu فحاصل الخبر أن شعره طال حتى صار زوائد فبصره أربع أقائد cewa gashi a rubuta sai yayi yawa yakan yawa har ya kasance yayi wuya sai annabi sallama sai koraye guda hudu ina fatan mun fahimci wannan ko mun fahimci karatun kuma zai tafi zai tafi da zai tafi da sauki insha Allah akwai abin da ake makammala akwai abin da ake macika amma duk abin da al'ada ya sa kuma ko da shi koyi da mata kaga yanzu annabi sallallahu alaihi yana da tsoro guda hudu ko matar shi ummu salma ma tana da tsoro su ba wai tsoro yanzu tsoro nan in ka ce gashi sai ka aka shi da kayan Hausa haka za ka yi tai baka cewa don mata kai a lokacin annabi ma mata na na na tsoro hadisi ummu salma sun sayi muslim ce ya rasulallah', kun tumra asu kun tumra akan ashuddu bafar ra'asi Afa anquduhu idan ana tasaltu min aljanabati aw da tace ya rasulullah ni mace nake wadda ke kitso. dan ta tana kitso ba dun mata su kitso duk in ya tashi wankan janaba ko haila sai na kwanci kitso na annabi ya ce ba sai kin kwanci kitson ki ba kaga mata na yin kitso lokacin annabi sallallahu alaihi maza na yin kitso amma wannan bai sa ya kasance ya kasance ya kasance haramun ba wasu abubuwa sai an tafi da dika an tafi da fatawa manya-manyan malamai da sauransu don shi shakwa abu da musulun sarar usaimai kamar da ya muku bayani shi gashi cikin shi babu sunna ajiye shi ko rashin ajiye shi ko yi kaza ko yi kaza ko abin da ake so dai ya kasance baka fita daga al'adar mutanen ku ba wadda za ta kawo faɗuwar muru'a wadda za ta kawo muru'a ko da mutane sun sha bamban akwai wanda a nan in ya fito da wata shiga za a yi mamaki a ce mista kai fito da wata shiga ana akwai wanda in ya fito da ƙananan kaya za a ce subhanallah da ƙananan kaya akwai wanda ya fito da kaftani babu hulla za a ce ya babu hulla akwai wanda in ya fito da kaftani akwai wanda in ya sa kabbo da wando da babbar riga da hulla da ita ya ce wata ya sa rawani ko ba haka bane yanzu kuma ga sarki musulmi da hulla dai babu rawari yanzu ta ga hulla babu rawari ai ai kowa ba ki zai da ba shi ba da duk wani saraki wanda yake irin wannan ko wani emir to duk wannan ana daukar su a matsayin mene ana daukar su a matsayin al'ada yanzu irin haka in students dai su da irin irin babban riga da waye ya ba da sallah ko wace a ba ba ki a za ga cewa ya zo da wani abu amma duk wannan sai a ce to babban riga ta zama haramun kenan da kula da muke kan a'a amma kowa da al'adar garin su kuma ita as-sunna wajen shi bismillah qala hadathna suwaid ibn nasr qala hadathna al'ada hmm. qala hadathna suwaid ibn nasr qala hadathna abdullah ibn mubarak an ma'amad an ma'amad ibn sabit ibn bunani عن انس رضي الله عنه ان ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى اوساط اذنيه امام الترمذي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مأمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه لاش أنا sallallahu alaihi wasallam kasance zuwa ga rabin kunnuwan shi saka waye wata a kunne wata a kafada da haka قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجل شعره وكان المشركون يخلقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يبذلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله sallallahu alaihi wasallam rasa eh ga wani hadisi shi ma da muhimmanci game da gashin annabi sallallahu kuma game da dokar ka'ida dokar formula dokar tsari ne da yake tafiyar da lamura ne da na saba ma ba musulmi ba إمام الترمذي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن قتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجل شعره annabi sallallahu ya kasance yana sadalin gashi ne wannan karatun shi abai muku ba farkon babi domin kada ma'aluma su yawa abin da yi muku farkon babi na sanin cewa gashi biyar ne ga jikin mutum hudu sun zo ga hadisi fitira na gashin kai bai zo ba ga dandan da yasa na gashin kai bai zo ba sannan kuma cewa akwai jumma akwai limma akwai wafra da kuma yaushe ne ake wa'annan ruwayoyin gaba daya sannan kuma akwai gadaɗe eh wannan hadisin ya ce annabi sallallahu ya kasance yasjilu sha'arahu yana sadalun gashin shi wannan shi ya sadar da inganta daga annabi sallallahu <laughs> in ba sadalin gashi ba ba sadar da inganta ya to shine yasjilu sha'ar yana sadalin gashin shi shine bira mai shi baya mun karanta ibnu qayyim na na ga muku magana ibnu qayyim ta da ya wuce cewa ko ta da su shigo cewa ibn qayyim ya ce farkon lamari annabi yana sadalin daga baya kuma yana me yana farko yana rarrabewa yanzu shumma da limma da Wafura duk game da tsawon gashin yanzu kuma sadalu da farko game da shi kuma sayan ɗin gashin ne yadda yake ko ya gashi baya ko kuma ya raba shi gefe in ya gashi baya shi an ce masaralu in ya raba shi gefe shi ake ce ma farko dukkaninsu ana yi kuma dukkaninsu halarci za mu ji duk annabi yayi kuma za mu ji don mu yi. na farko ya ce annabi ya kana sha'arar sha'arahu annabi sana ya kasance yana sadalun gashi ne saboda mai ya ce wa kanan mushrikuna yafruquna ru'usahum mushrikai su kasance suna farko sai su raba biyu su da gefe gefen dama su da gefe gefen hagu za ka cikin fitara, yi magashi haka ko don shi bai zo cikin hamsin minal fitara, ashirin minal fitara ba sauran al'ada ce ta larabawa za mu zo mu ji kwalli da annabi kai za mu zo mu ji wasu abubuwa wanda haka ya isku larabawa suna yi kusan abubuwan da annabi sun yake yi akwai suka kasu akwai waɗanda duk ɗan adam ma yana yin su kamar misali annabi sassan yana fitsari annabi sassan yana shiga bayi annabi sassan yana bacci wa'ina ba su taɓa zama sunna ko a samu lada shi na yin shi ne na ɗan adam duk ɗan adam yana yi suna ko inda yake don larabawa suna yi kamar sa zane da mayafi kamar style na gashi kamar kwalli da wasu abubuwa sana akwai waɗanda yake yi wanda yake na ibada wanda su ne suna za ka waɗanda yake yi waɗanda na albaina dan adam sai dai adiba yadda ya yi ya zama suna yanzu shiga yi kai tsari ba a cewa sunna ahalu sunna yana fitsari ahalu sunna yana ba a ce haka ko ka kawo hadisi annabi ya ne suna ciki ta ka shiga annabi da wata kafa ya shiga annabi da wata kafa ya shiga ya annabi ya yi nashi tsugunni shi ne kawai amma dai yin wannan ɗabi'a ce bai nuna kana ahalin suna bai nuna kana musulmi yana kana ɗan adam kawai don shi kai wa'in abubuwa kaka ko inda ake kuma domin yana yana yana balarabi ɗayi mushirka ko kasance suna farko me farko shi a rabe ko su a sa na dama ya yonan na hagu ya yonan sai annabi ya wa kana ahlul kitabi yasjiluna ru'usahum su kuma ahli kitabi suna kadaru kun fahimta ko yanzu mushrikai ne suka yi a'a mushrikai ba su kadaru mushrikai farko suka yi ahli kitabi suka mi kadaru suka suka yi shi baya sai annabi sallallahu alaihi wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitabi ya kasance yana son muwafaqa da halin kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay ga abinda ba umurtai ba fahimtar wannan karatu yana cikin abu na fikihu fikihu mai mai isa ka fahimci dama laifin faqihu man ya'rifu al-khayra min ash-sharri lakin al-faqiha man ya'rifu khayra al-khayrayn wa sharra ash-sharrayn kisa abu kaza bai da kyawu abu kaza adda kyau ba baka da baka fahimta kai kasancewa da wannan baki da wannan baki wanne ne wanne ne baki baki wanne ne baki mai duhu da wannan fari da wannan waye fa wannan shine fiqhu shi ne faƙihi ba shi ne wanda ya san alheri da shari ba ga alheri da shari'a faƙihi shi ne wanda ya san cikin alheri wani alheri ya fi cikin shari wani shari ya fi bin usaimin ah, rahmatullahi alaihi da ya je balkan america mutanen musulmi suka ya musu muhazara suka tambaye shi game da zaɓe america da ake fitowa sai ce ku diba wanda in ya ci musulmi sun fi samun sauƙi ku zaɓe shi kun fahimta ko aga ba cewa a ah, wani kahirai ne wasu ayyau eh, rikai ce da kare kahirai ne wadda ka gaba kahirai ne ba ya san kahirai ne amma ji wannan wa'azin ne yana ɗaya daga cikin wa'azi biyu ko uku na usaimin da aka yi ai aka ɗauka da bidiyo yana nan a youtube in kasta shi a bolton tambayoyi ne suka yi mai ah, muhazara ce mai tsawo ya ka ba wani koyi yake ba cikin ma sai ka ga youtube yana nan da bidiyo ne kuma ba ma audio ba ne su kudu shi ka gane cewa wani shari ya fi wani shari jiyar mushrikai suna ne suna farko suna raba gashin. su kuma halin kitabi suna ne suna fadar da annabi sai zabe ya fadar wasan koyi da wa ahlul kitabi wata yin yadda ahlul kitabi ba koyi yake da su amma yin yadda suka yafi yadda me mushrikai suke yi saboda mai saboda ahlul kitabi sun fi mushrikai kusa ga mu ko لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى fahimta cewa tsakanin yahuda da nasara wata kaza sannan su yahuda da nasara ya haɗe su don shi sun ga musulunci ya halatta a ci abincin ahlul kitabi bai halatta a ci abincin mai ba mushrikai musulunci ya halatta a auri macen ahlul kitabi bai halatta a auri macen wa ba mushrikai inda mallamai da yawa khilafan li shafiyyati wa ibn taymiya musulunci ya halatta a karbi jizya daga ahlul kitabi bai halatta a karba daga daga mushrikai ba zaka akwai bambance bambancen su wato daban amma dukka ne rai ne laqad fara alladhina qalu inna allaha salisu salata saboda haka eh, amma wai ne sauki cikin su ga wanda ya sauki to yanzu duk ka fahimci wannan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai suna mai suna farko ahalin kitabi suna mi sadar sai shi zaɓi ya mai to ku ji ƙashin hadisin sun mafaraka rasulullahi sarasar mara'asa sannan annabi sai ya dinga farko da ƙarshe saboda me su sauki saboda ya koma ta inda suke kuma yanzu wannan akwai irin wannan matsala wanda gaya mana irin wannan matsala cikin matsalolin fikihu bai da kyau kyautar lissahi Allah ya ba shi lada tsaya ku ji kana nan babbar ta tahi wannan shahara annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikan makka ne da gashin kansu farko suka suna rabawa suka gashi gefe ɗaya nan suka gefe ɗaya nan su kuma a halin kitabin yi suke yi sadar sai annabi ya dinga ni sai ya dinga sadar nawa ne sadar na halin kitabi domin idan shi ya fi son ya yi ni abza na abu ya ce wa kana aka a halin kitabi shi ma lam umar bihi bi shai sai na fuka da halin kitabi amma daga baya da ya koma can inda suke ya koma madina ƙarshen lamarin ne kamar da ibn qayyim yake cewa kuma garin nan da jinsa ya tabbata su sai koma farko saboda yanzu wannan lokacin babu mushrikan makka an gama da su yanzu tabawa inda ka taba inda su ne za a taba ba ba ta kuma fahimta ko an yi fatawa makka an bude makka yanzu kikiyar babu wani mushrikai da wani abu to ku gane wata matsala ta fita shahara ta fita shahara sosai sosai sosai kuma haka aka yi ta ma Allah ya ba ku lada babu littafi a kanta matsalar alƙibla annabi yana makka mushrikan makka in suna sallah suna fuskantar ka'aba yahudawa a madina in suna sallah suna hukunta betul maqdis sai dinga hukunta betul maqdis bai hukunta ka'aba bai hukunta ka'aba ya dinga hukunta betul maqdis yana sallah ga ka'aba gaba ne annabi zai sallah amma annabi sai ya baka baya sai ya kabbata sallah har yayi zama makka ya gama baya kallon ka'aba in yana in yana sallah sai zai kalli betul maqdis can suwa ka kallo ahlul kitabi da ya koma can sai ahlul kitab kaga ta ita suka kallo sai ya dinga sallah yana kallon sama sai Allah ya ce kanna ra ta kalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qillatan tarbaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram sai kuma yanzu na cikin su kuma kuma yana kallon Ka'aba <laughs> ita Ka'aba ba a kalle ta ana ana Makka ba ana kusa da ita sai da aka koma ina sai aka koma inda ba su kallon Sham kuma yanzu ya zo da su su ne mai gori ya fi zo na fa'ama addinin mu kuma kuma kaka Ka'aba mu ɗaya ce sai ya jirgin kallon sama sai Allah ya fito ta nuna ayat cewa yanzu ka koma ka dinga kallon makka to wannan matsalar ta illa ta kama da wannan annabi sallallahu alaihi yana son saba ma wanda ba musulmi ba haka ne to amma in wanda ba musulmi suka haɗu biyu sai ya diba waɗanne suka fi sauƙi shi mushrikai kullum saba musu ya kai sai ya ɗauki ya ɗauki na ya halitta kitabi in zo wajen halitta kitabi kuma ya kasance su ya kai kuma su ma sai ya saba musu Doka yanzu lokacin da ya dinga farko farko babu ba na ba ne mushirkai babu su lokacin ya karewa suka yi ko kahin annabi sun sai da aka yi babu mushirkai sun kare an yi fatawu makka babu mushirkai doka yanzu ahli biyu ne annabi ya dinga farko yana saba musu doka bai da ibnu ne ce farkon lamarin annabi sallallahu salama shine mai sadlu na gashi ne sanan daga baya komai yana ni yana farko don haka mun karanta abubuwa da yawa game da gashi mun ci gaba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع نافع المكي عن ابن ابي نجيه عن مجاهد عن ام هانئ قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربعين يا امام امام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابراهيم بن ابي نجيه عن مجاهد عن ام هانئ shi ya wuce mu ɗazu ko imamul bukari imamu tirmidhi ya fi da wannan hadisi cikin sunan sai ce imamu eh, sai ce ya tambayi bukari game da shi hal muhammad bin isma'il an hadal hadith sai ce la a'rifu sama'an li mujahid min ummi hani imamu bukari ya ce ban san mujahid ya ji hadisi daga ummu hani ba don haka mujahid ba a san ya ji hadisi daga ummu hani ba in ba wannan ba shi man ta gaba ɗaya bai san ba amma mujahid an haife shekara ta 21 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ummu hani ta rasu da lokaci bayan rasuwar ali bin abi talib radiyallahu anhu wacce kar ali bin abi talib ya rasu ta 41 zaka da lokacin aka yi mujahid zuwa lokacin sayyidina ali bin abi talib ya rasu shekara nawa shekara 20 ta ko da sayyidina ali bin abi talib ya rasu mujahid ya dan shekara nawa 20 na dai kenan na biyu kuma sai bayan haka ne ikkar rasu kaga sannan me mujahid wani gari yake makka ummu hani wani gari take makka ita ma za ka kaga zai yiwu mumkin ne sosai ya kasance ya kasance ya ji gare ta duk malamai da yawa suka inganta hadisi shi ma imamul bukhari bai inganta hadisin ba bai ba za a fa hadisi ba amma shi imamul bukhari shi irin wannan hadisin bai bai rawaito shi saboda bai tafi tafiya tabbatar da sama amma musulmi na iya rawaito wannan hadisin don shi musulmi na rawaito hadisi bi imkanin liƙa, imkanin liƙa. shi mutum yana rawaito hadisi idan rawi wanda ya ruwaito ya ruwaito ga wani sun yi irin haka garin su daya duk wannan ɗalibin ilmi ne wannan mallama ce ko da yake garin su daya kuma har sai da ya shekara 20 da wani abu ra'ayi kafin ta rasu ma musulun ce wannan bayan na cewa zai yi yaji gare ta amma imam bukari zai haka sai an gaya mai yau shi kan ji gare ta yau shi zai kasa hita abin da kai kana ta wani gehe unguwa tana wani gehe unguwa don shi ɗin bukari yana yana ɗaya daga cikin inda ɗin bukari ya yi musulun kuma ya kasance balma shi ne mafi girman inda ɗin bukari ya fi ɗin musulun shi sai an tabbatar da sama yake amfani da shi sai an tabbatar da wani ya ji ga wani a kai ɗane ne su ɗane ne a kawo inda ya ji gare shi amma da iya da basu je ga su ba shi kuma imamu musulun cewa ɗane ne gida guda waye a kawai ana ruwa ciwo kuma wannan sharaɗin hadisi ingantacce ne babu sharaɗin sai an tabbatar da sama amma shi mamu bukari yana da sharaɗi fiye da sharaɗin hadisi ingantacce don shi an ce rawar bukari yake da aji fiye da a ce kawai ingantacce ne abu dawud ya rawaito shi ko wani da ba bukari ba sai sai sai ce ya ce sassan za ba fa'ira arba'in na ga annabi sassan da tsoraye guda hudu kun ga imamu eh, ibn hajar a zuwa alhafin sun hajar ya gaya muna wani ya zo da riwayar gada'ir ya zo da riwayar bafa'ir da suna dukkaninsu a cikin ba bafa'ir da gada'ir dukkanin suna nuna tsoraye a yi sun cido ma ja fi kara kwallo ciko babu amma ya kamata mu kawance amma babu lokaci Eh, akwai to yanzu bai mu yi bai mu koma babadin ba wai mu karanta shi kuma mu ce ni mun karanta na farko dai mun ce gashi biyar ne a cikin jikin ɗan adam wanda ake askewa suna fitowa hudu duk sun zo hadisai ingantattu a bukari da muslim da muslim da abu cewa min fitira a aske su ko a basu gashin gemu a bashi na gashin baki a rage na hamuta da na mara a cire wannan a tsaye wannan kuma a aske amma gashin kai bai zo komai ba muka ce dalilin da yasa bai zo ba shine shi malamai sun ce babu sunna game da barin gashi ko aske gashi in an bar shi ana iya kula da shi babin da za mu tashi gaba zai muna magana da an bar shi ga yadda ake kula da shi ga yadda adabi sun sace kula da shi haka ya an bar shi aka kula da shi yayi daidai in an bar shi in ba a kula da shi ba to an yi kuskure in an aske domin koyi da wasu an yi laifi in an aske ba don koyi da wasu ba ba a yi laifi ba wannan mutum da iskali sannan mun ce akwai aljumma akwai alwafara akwai alimma aljumma shine gashin da ya kawo kafada shi kuma alwafara wanda ya kawo kunnuwa alimma wanda ya kawo wanda ya kawo tsakiya mun ce annabi yana farko ko yayi sadalu farkon lamari dai yana sadalu kamar da ibnu qayyim yayin wannan magana a cikin zadul ma'ad kun ga cikin wannan hadisin me yasa yake sadalu farkon wannan wai ke sadalu domin ya saba ma mushrikai domin ahlul kitabi suka sadalu mushrikai suna ne alfarku daga baya sai ya dinga mi irin wanda mushrikai kai amma lokacin babu mushrikai kashin lamari ne don haka ba ko yayi da su ba mun fahimta ko abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu a har da ce da yawa akwai tambayoyi sati mai zuwa insha Allah Thank <laughs> you. Ah, okay, really. eh, eh. da kasan. Hmm? Ili da kasan. Alhamdulillah Allah ya baka alheri. Um, da kasa ta farko ya ci halakar jifo Allah ka Allah ya me ya hukuncin askin da matasa ke yanzu wanda ake ake gefe a barnakiya da kuma makamantarsa eh na farko dai ba prof yake ba wai wannan gyara an yi ta faɗin wannan ko'ina associate prof yake associate prof ba professor ba ne su na ka fasu a kiran da professor wasu shiga cikin wanda Allah ya ce wa yuhibbuna an bi malam lam yaf'alu suna son a gode musu da abin da ba su aikata ba so title a yi ƙasa dama kuma title title ba a wani abin ƙwarai ba ne in ka ji ana professor doctor dan makaman waziri Ba eh, babu profesa eh babu doctor yoyo <laughs> da yake misali wani title da kaji ji ni da gaji. ji title title ba ba wani ba ba wani title kawai suna na jado shi Allah ya kira da shi ka ce shi babana na kira da shi in bin mallan jabe bahaushe bai na da arewa shi yake ce mallan kawai normal amma ban namu da title ba duk inda ke cewa siyasa amma dai shi prop ba profesa ne ke ba da haka eh, a da prop a eh, associate professor bai ke professor ba limma bai da bai da bai da juba a eh, aski sashen gashi abu sashi babu kyawu shaki ma alƙaza hadisin abdullahi bin umar ya zo a cikin bukari da muslim sai ya bi dawo da annabi sai ya ga anwa wa wasu ya aske gari sashi an bar sashi annabi sai ya ce ilquhu kullahu aw utrukuhu kullahu ku aske duka ko ku bari duka saraka ba ba daidai bane wannan askin annabi sallallahu ya hana shi ba daidai bane na ka ji hankalin mutane su daina wallahu ta'ala mai tabbata yana tambaya akan madda ta ma da ko ba mu da yi mata iya yi ka sallah da kuma ya zama ko ana musu ta da ba sai ya kasar ba ka sallah ko ya hana da yi sallolin rawati ɗayin a cika sallah ga matafiyi da rashin cikawa abin da ya fi matafiyi ne ya kasar abin da ya fi shi ne matafiyi ya yi kasar yana damar cikawa inda da yawa daga cikin malamai suna ganin yana damar ya cika ibnu hazm yana ganin iya cika bai da sallah za ka in karje eh, kana tahiya ka yi a zahar ka a hudu ibn hazar na ganin baka da sallah ya ce kamar kana zaman gida ka yi takwas ne matafi biyu ga rai mazaunin gida ab da hudu za ka don mi za ka ninkawa biyu ah, don haka babu sallah saboda hadisi ya zo cewa an farirata sallah a biyu sai aka kara a zaman gida aka batta da ka wacce ba ta da ƙari don haka amma mafi yawan malamai suna ganin halas to in ka bi liman in ka cika ka bi liman abin da fi dacewa shine ka cika saboda me saboda an tambaye Abu Hurairah ma baluna idza sallaina ma al-imami atmamna wa idza sallaina wahdana قصرنا قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يتي suna annabi ce alibi ne tambayin yasa in muka yi tafiya tare da muka yi sallah tare da liman muna tafiya sai mu cika in mun yi sallah mu sai mu cika in mun yi sallah mu dai sai mu yi ƙasa, ya ce suna annabi sallallahu ce to kaga sahabi ya ce suna annabi sallallahu ce ya nuna cewa an roto da zama da Abdullahi a Abbas shi ma ka ya nuna cewa suna ce a cika in an bi mai cika don shi fatawa mafi inganci wadda ta zo daga manyan malamai shine in kana tafiya in kana tafiya wannan ita ce fatawar bin ba ita ce fatawar Usaimin sai ka zo ka iske ana sallah akwai mai bari sai an yi raka'a biyu sai ya shiga sai a yi ya sallari ba daidai ba ne usaimi ya ce in ka zo in zaman tahiya ka samu sai ka cika in zaman tahiya ka samu sai ka cika za ka in ka zaɓi ka bi za ka je ka yanci a yi raka'a ɗaya ka samu uku za ka cika ɗaya ka samu uku sai ka cika ɗaya ɗaya in biyu ka samu sai ka cika biyu in ɗaya ka samu sai ka cika uku saboda mai saboda annabi sallallahu ya ce idza afitu musallata fa atuwa bi waqari musakinatin fama adraktum fasallu fama fatakum fatim na dai kenan sannan annabi sallallahu ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi zaka koyi da liman zaka yi tun da hudu yayi kai ma zaka yi kai ma zaka yi hudu tun da yana halatta kai hudu wallahu a'lam amma kaga shi bai tafiya in ba da sallah saura za su cika ki duka ba a cewa su ma su koyi da shi wani na iya kawo wannan yanzu ku za ku ji wata malar usaimin ku sai bambanci da mallamai ka tunani da wanda ba mallamai bayan shi shek usaimin abin da ya kafa hujja da shi ba cewa idan kana matafiyi ka samu ko ka a ɗaya ko zaman tafiya sai ka cika saboda an ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi da kai ka aji gare ka sai ka ce ah, to ke yanzu in mai kasar ya zo ya ba da sallah kenan kai ma sai ka yi biyu in inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi kaga kai wannan kiyasi kuma na akwai nasi annabi da ya je makka da ya yi sallah yana kasar sai ce atimmu ahla makka fa inna qaumun dafa daga shi matafi an samu nassin hadisi cewa in ya ba da sallah masu gida masu sallah cikawa su cika ka babu wani kiyasi ko wani wani istinbati da za a yi ina fata mun fahimta ko to ko da alama shi ba duk da ke da sabon da amma da yake cewa ko za a yi sallar a akan abin hawa kuma idan ya halatta to ya kamata ba a kallafa illa a ka abin hawa sai ta kasance dole lokaci zai fita annabi sassalan yana tafiya ya kan yi sallar na fila. wata ran yakan fuskanci alƙibla ya kabbarta sannan ya tafi duk inda abin hawa ne ya yi da shi ya tafi wata ran yakan juya kawai ba sai ya juya abin hawan ba ya kabbarta duk inda abin hawa ne ya yi ya ci gaba da tafiya da shi amma sallar farilla sai ya sauka yake yi ba a sallar farilla cikin mota ba a tallafa farilla cikin jirgi sai in ta kama lokaci zai fita wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da ake yi da yawa mutumin da sallah za ta kama ya cikin jirgi ɗan kaɗan ne sallah ba ta kamawa a cikin jirgi sai mutane ɗan kaɗan misali in ba sallar asuba ba to sai irin wanda ta tahiya ta kama zuwa Amerika. ko tafiya ta kama zuwa China non-stop in ba ɗayan su ba da ka a samu sallah cikin jirgi shi mutane ke yawan kuskuren sallah cikin jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja tafiya awa biyu da saboda mai, saboda mai tafiya na tashi sunna na farko in mutum zai tafiya lokacin azahar yayi kafin ya fara tafiya zai tsaya ya azahar da la'asa zaka yanzu sha biyu ne za ka tashi kana iya faɗin abuja ƙarfe ɗaya ne na rana jirgin ka ƙarfe biyu ne to za ka tsaya ka yi azahar da la'asar sannan ka shiga jirgi ka tafi magariba fa da isha'i sai ƙarshen lokacin isha'i tsakiyar dare Ko in jirgin ka ba zai kama daga biyu na dare biyu na rana har ya kai biyu na dare ba awa goma sha biyu ne yana da wahala a samu jirgi awa goma sha biyu to haka bukatar ka yi sallah cikin jirgi za ka kawai za mu sauka inda za mu sauka ƙarfe goma na dare to ba za ka yi magariba cikin jirgi ba za mu sauka sha ɗaya na dare ba za ka yi magariba cikin jirgi ba sai kun sauka sha biyu dare sai ka yi magariba da isha'i a lokacin isha'i ina fatan mun fahimta ko shi ne sunna za ka ba za ka ce in yi azahar ba cikin jirgi lokacin la'asar in yi da ka tashi lokacin la'asar cikin jirgi ka yi la'asar to an samu matsalar cewa ba ka yi wata dare a kan sunna ba lokacin ta. ko kuma kila ku ya tashi daga nan najeriya ƙarfe sha biyu na rana kaga sha biyu na rana azahar ba ta yi ba nan zaka in ka in magariba ta cimma to dole in magariba ta za cimma zaka yi azhar da al'asar ka cikin jirgi babu iskali amma daga Kaduna zuwa Abuja sai lokacin magariba yanzu jirgi ya taso ƙarfe shida zai kawo ƙarfe takwas sai mutane su dinga tashi suna sallah suna sallah ba a fuskantar alƙibla ba a kare rukunin alƙibla abinda a sunna lokacin isha'i sun kai Kaduna sai ku tsaya sai ku yi magariba da isha'i in kai abuja ta ku tsaya ku yi magariba da isha'i amma ba ku yi magari lokaci ko a ba a haka za ka kiyaye wallahu ta'ala mai tambaya tambaya ku ce amma lokacin su akan yanka yace idan mutum zai yanka dabba shin ko ka kida ne sai ta dubu dabba tambaya don gushe tambaya ta idan aka yanka dabba ba a ce bismillah ko za a yi ci tambaya ta uku mai na tambaya akan ya halatta mutum ya ci dabbar da bai san wanda ya yanka ta ba na farko fuskanta alƙibla fuskanta alƙibla musahabi ne ba dole bane duk inda aka yanke dabba tana fuskanta ana ci ba dole ta fuskanci alƙibla ba amma fuskanta alƙibla ya fi ya ta ake fuskantar gabas fuskanta alƙibla na biyu in an kamance bismillah akan mantuwa akwai malaman da suke gani ana ci ya manci bismillah akan mantuwa in an ban bismillah a gangan ba a ci wala ta akulu min malam yusarrullahi alai ba a ci abinda ba a sunan Allah ba zaka in mutum ya zo da gangan ya bar bismillah to inda duk malamai ba a ci amma in mance ta yayi wasu malamai suna gani akan mantuwa ana ci ka dai har yanzu yanka ya shiga ya shiga cikin sabani zaka ai kokari ka yi. ka a yi ka amince ana cikin yankan wanda ba sani ba eh ya danganta idan wanda ake kyautata ma zato ne har waɗanda za ku yi mamaki yanzu wancan abin da ba wanda ke samun yutu ya samu ya saurari wannan akwai fa'ida cikin wancan zaman na usaimin cikin shaka wannan tambayar ahalin kitabi duk garin da ahalin kitabi suke mafi yawa ana cin abinci ba a tambaya kawai ana kyautata zaton cewa waɗannan sun an yanka nan in musulmi ne sun yi bismillah in garin wayanda ba musulmi bane ba a tabbata sun kira wani Allah ba za a iya cin shi wannan an tambaya amerika kusa a kasashen a kasashen turawa akwai bai ce halal food ta wuta halal an ce halal ana ne yadda yin wanda muka ci nan sai aka tambaye shi cikin ranar ci wannan a YouTube aka ce mai idan halal irin ya karfafi mutane game da cin wani halal ya ce ai duk abin da Allah kitabe ya yanke halal ne zaka ka duk raka ina america kuna a abinci daga gare shi halal to idan an tun cewa misali kayan abinci ka so nama da sakkwato ka sai nama kano ka sai nama a jihohin duk an sa a mahauta ne kuma insha Allah an yi bismillah amma duk da haka insha Allah ministry to religious affairs za ta shirya daura ta musamman game da masu yarta ta hukunci hukuncin yanka yaushe aka ci yaushe ba a ci yaushe ya yi mushe yaushe kada duk a san wannan yaushe ake bismillah ina aka aza yuka menene sunna insha Allah na cikin tsare-tsaren da zamu fito da su domin ya kasance cewa an ƙara fahimta ko mutane sun ƙara rage rage kyama wallahu ta'ala na'am akan ke da ƙarshe shi wannan ba ta da ke da neman addu'a ne bayan sallama ne yake Allah ƙara mana imani da yake malam Allah ina neman addu'a ga duka sauran yankuwa a akan wata liyata da zaɓin ta gida yau sati biyar babu ta babu labari na gudun Allah ya saka shi kafin mu yi addu'a Allah ya sa ya gani kafin mu yi addu'a insha Allah kowace asaba akwai karatu don ba mai karatu juma'a ba ba ya hana mai karatu asaba don mai karatu asaba ba ya hana mai karatu juma'a wata wani uzuri ne yake gicewa saka in gurar da ba a karatu za mu sanar a facebook cewa ba a karatu gurar da baka je sanarwa a facebook ba a karatu ba to akwai karatu insha Allah bismillah ana yanka da hannu hagu eh ana yanka da hannu hagu saboda akwai wanda shi ba hagu ne sai da hannu hagu ya iya yanka haka ana yanka da hannu hagu amma dai abin da ya ci a yanka da hannun dama amma in an yanka da hannun hagu da gangan ana ci da gangan ana ci sai mu yi addu'a sai mu yi mu yi salatu mu yi addu'a gaba ɗaya da wannan da ya shi tabbace da wanda suke da bukatoci daban-daban اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله كاسم بقدوشمون الخير الله كديامنا الله كيمنا جمودة كتر الله كسام يديدي مؤيكة تديدي الله كرايا مأكن سنة الله كدرا يوم مأكن سنة الله وإن باسد الله فيها تتم نجدا دنا أسبت الله كباسد الله فيها Allah akwai marasa lafiya da yawa da suka nemi addu'a Allah ka ba su lafiya wannan yarinya da tabbata Allah ya sa a gane ta wa'anda ƴaƴansu da ƴan uwansu da makusantansu da masoyan ka bata Allah ya sa su gane su wa'anda aga hannun an garkuwa da mutane Allah ka kubutar da su ya rabbal alamin Allah ka karkar da musulmi ka karkar da mu'minai ya rabbal alamin Allah ka yi muni tsari da tsarin ka yi muni garkuwa da garkuwarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yalwata arzukan mu Allah ka ba mu hakuri da musibu da bala'un da muke ciki ya rabbal alamin Allah ka darabe mu da abin da muke iya doka ya rabbal alamin Allah kada ka darabe mu da abubuwan da ba mu iya doka Allah ka tsare mu da shamatatul ada ya rabbal alamin Allah ka dokar da mu ka dokar da addinin mu ka dokar da sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta Sokoto Allah ka tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Allah ka taimaki musulunci da addinin musulunci da musulmai ya rabbal alamin Allah ka dauki ka dauki sunnar ka ya sunnar annabinka ya rabbal alamin Allah ka kara fahimtar da mutane sunnar annabinka ya rabbal alamin wanda suka fahimta Allah ka ba su ikon aikatawa ka ba su lada wanda ba su fahimta ba Allah ka karantar da su ya rabbal Allah ka yi muna tsari daga miyagun kaddarori da musibu da bala'u ya rabbal alamin Allah ka rufa asirin mu ka ɗaukaki darajojin mu ka sa mu cika da imani ka gafarta zunuban mu Allah ka sa mu aljanna Allah ka yi muna tsari daga wuta Allah ka yi muna tsari daga azabar kabari ya rabbal Allah ka sa mu inuwa karar da babu inuwa sai taka Allah ka washi wa gabanin mu jagora zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka tilasta musu yi muna adalci Allah ka hana su yi muna zalunci ya rabbal alamin Allah ka zaɓa muna shugabanni na gari ka gyara gyara su ya rabbal alamin Allah ka dakatar da mu ga abin da kake so ka yarda da shi ya rabbal alamin nauyuyuka da aka daura muna daban-daban Allah ka ba mu ikon ɗaukewa Allah ya sa kana da tsira ne Allah ka sa aljanna muke nema a wayannan abubuwan Allah ka ba mu ikhlasi a karatunmu Allah ka tsare mu daga riya Allah ka tsare mu daga sum'a Allah ka kare mu daga yi don a ce mun iya Allah ka kare mu daga yi don mutane Allah ka kare mu daga yi don faranta ma mutane Allah ka ba mu ikon yin daidai da faɗin daidai inda muka yi daidai Allah ka karɓa muna ka ƙara tabbatar da mu inda muke akan kuskure Allah ka shiryar da mu ka nuna mana hanya ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka aljanna da duk abin da ya kusance ta na aiki da zance muna neman ka tsari daga wuta da duk abin da ya kusance ta na aiki da zance ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك